da ke unguwar rijiyar zaki a cikin garin kano mun haɗa wannan yammaci na ranar alhamis wanda yake ɗaya ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha hudu a aka ko sha shida ko wanda ya daidai da sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan yammaci a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam min kalam Khairul Anam alayhi salatu wa salam littafin da al-Imam As-Salafi Al-Hafiz al Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi ya rubuta Allah ya da rahama kuma za mu tashi babu tamattu'i babu tamattu'i a da aka ce at shine fi'lu ma bihi al-mut'a aka ta wani abu da yake akwai jin daɗi a cikin sa an gane ko shi sha shari'a akwai ba da rada kira su mut'a misali akwai auren mut'a ma wanda farkon musulunci auren mutuwa halali amma kamar yadda sai na aliyar ruwaito a cikin bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hana auren mutu'a a ranar yakin Khaibar ya da cin abin da manzon Allah sallama ya hana a ranar yakin Khaibar shine mai auren mutu'a Abdullahi dan Abba na daga cikin wanda suke haramta dan ya ce yanda za ku gane auren mutu'a haramun ne sai ce Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun Allah ya tsaya daga cikin sifar mu'minai suna kiyaye al'aurar su ba ta gani shine walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim sai sun yi amfani da al'aurar su ga iyalansu da aka daura musu aure amma malakat aymanuhum ko kuma su da suka mallaka a wannan ko matarka ko baiwarka babu ajin babu abun da amma sai Allah ce faman ibtaga wara a dalika duk wanda ya nemo ta hanya bayan wancan guda biyu fa ulaika humul adun wani suna da cikin masu ƙetare iyakar Allah abawa a cikin bintan babu auren mutane a kuma hadisin bukhari da muslim hadisin sai na ari. shi ka azubair ibn awwa azubair ibn kamar da yake ta annabi wal maksu kuma mata bana abu ubaida cewa ya ce auren mutu a daidai yake da zina haka azubair ibn awwam ya faɗa muna gane na? sannan sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yake cewa ba dan umar ya hana auren mutu'a ba da yanzu mutane sun zama da yanzu masu aikata sun zama mazinata ma ka zama ga irin malaman mazhabobi irin su imamu a shafe irin su eh, malamai da cikin mazhabar hanabila dai suna cewa auren mutuwa wannan haramun muna gane bakal dinin razi yake auren mutu'a haramun ne kalla tsakanin matar mutu'a da mijin mutu'a babu gado a ciki amma in aure ne fa akwai gado a ciki mun gane ko shi ka sai namare ce wai duk wanda ba dan ba shi sa sai a sai ibn musayyib yake fada cewa ba da manzar salama ya hana mutu'a ba da mutu'a ya zama zina ta fili da zama zina ta fili nake so shi haka mutu'a haramun ce to nan muna magana ne akan mutu'ar hajji mutu'a ta aikin hajji ya ke nufi da mutu'a a aikin hajji da aikin hajji abuwa da guda uku akwai ifradi akwai kirani akwai tamatto hanya ce guda uku da za ka yi aikin hajji ifradi shi ne kai harama da aikin hajji kadai a cikin watannin hajji daga nan da kai harama kuma ba kai ba warware ka har sai ka yi mai har sai ka gama aikin hajjinka akwai kirani shi kirani a ciki zaka hada wato aikin hajji ne da umara zaka hada aikin hajji ne da umara shi ma ba za ka warware ka ba har sai ka gama aikin hajji bambancin da tamattu'i kaɗan ne to akwai tamattu'i shi kuma tamattu'i idan ka zo za ka shigo garin makka musamman in ka biyo ta madina a zulhulaifa za ka je kai wanka kai tsaraminka kai harma da kumara mana gane in ka shigo garin makka za ka je kai dawafi za ka je kai sa'ayi tsakanin in ka gama dawafi kai sallah maqamu ibrahim sannan kai safa kai marwa muna gane sannan ka je kai aski amma mai tamutti baya aske kansa gaba daya saboda zaka dan yi aski ne sai sai saboda in ka gama aikin hajji ma ka yi zaka yi wannan aski to daga nan in ka gama wannan umar zaka je ka warware kayanka ka fita daga cikin harbi Sai sai ranar takwas ga wata yau mu tarwiya tare za ka yi wanka kamar yadda kayanka kuma ka yi harama da aikin hajji kaga kamar ce ana raba tsakanin umara da aikin haji ifradi babu umara an gane shi kuma kirani akwai umara da aikin haji amma a haɗar shi to wannan kai kai umara ka warware haraminka sai ranar takwas da za a tafi a mina Sai da ranar takwas ga wata za a tafi mina in an kwana a mina ranar tara ga wata za a zo arafa in an wuna arfa zuwa magriba ko na abu kamtaka za a zo zulhulaifa cikin dare za a kwana a zulhulaifa ka kwana goma ga wata kenan to za ka tafi makka in ka je makka za ka yi tawaful ifada za ka yi sa'ayi bai da safa wal marwa yau za ka yi jifa a wannan ranar sannan za ka yi yanka a wannan ranar sannan za ka aske kanka a wannan ranar na lamun gane don kai wannan kuma ga goma ga wata za ka koma mina ka kwana sha ɗaya sha biyu za ka yi to saboda sha ɗaya da sha biyu akwai jifa za ka yi jifa goma ga wata za ka yi sha ɗaya za ka yi sha biyu mun gane nan daga nan za ka yi da garin maka shi ne faman ta'ajjala fi yau mai fala isma Don duk wanda ya din iya gaggauta kwana biyu ya dawo maka ya gama aikin yadda babu ne wanda kuma ya cika kwana uku shi ma babu ne to wannan mu yi magana a nan gurin na aikin hajji shi sa malam yace wa kuwa an yi bil um an yuhrama bil umrati fi hajji. shi ne a ya harama da umara a cikin watannin hajji sannan sai a war bayan an gama umara sai a warware wato haramin mutum ya dawo kamar normal mutum sannan daga nan kuma sai ya harama da aikin hajji a je wannan lokacin shi ne in ka ajiye ranar takwas ga wata kuma za ka yi harama da aikin hajji يقول المعلف رحمه الله سبحانه وتعالى الحديث الهادي والثلاثون بعد المئتين عن أبي حمزة نسر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في, في, في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في, فرأيت في المنام ka anna insanan yunadi hajjun mabrur wa muta'atun mutaqabbala fa ataitu ibn abba fa ataitu ibn fa hajjatuhu fa qala Allahu akbar sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam Imam al ya fitar da wannan hadisin a Kitabul Hajj haka ya fitar da wannan ya fitar da sai dai a riwayan Muslim a riwayan muslim kaga ce a bukari sai aka ce hajjun mabrur sai aka ce mai wa mut'atun mutakabbala amma a riwayar muslim sai aka ce hajjun mabrur wa umratun mutakabbala Ya kun gane yawa to idan mun kalli wannan mun kalli wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hamza sunansa Nasir ibn imran ad-dubai kana tabi'i ne ke yace sa'al ibn abbas an al-mut'a na tambayi abdullahi dan abbas game da mut'a da haka shi wancan abu hamza nasir a nasir a ibn imran ad-dubai iya daga cikin tabi'ai kuma sika ne mashhur mana ana karɓar riwaya duk lokacin da kaji malama hadisi sun cewa da sika ne to na farko yana da adala kuma yana da hadda adali ne kuma yana da hadda wannan nasir ibn imran az-zubai ya ji hadisi daga wasu daga jama'a da daga cikin sahabbai kuma shi ma an ruwaita daga gare shi ya sauka a garin Khurasan ya mutu a garin Khurasan a shekara ta 128 a nan ya tsiyar su tabi'i ne ya riwaya daga Abdullahi Ɗan Abbas ce na tambayi sa'al tubna Abbas na lil mutu’a, na tambayi Abdullahi Ɗan Abbas game da aikin hajji na mut'a kamar da ne bayani a baya ma'ana kalar mutu'a na aikin hajji fa da ni biha sai Abdullahi Ɗan Abbas ce, kai in za ka yi aikin hajji kai tamattu'i bai ce ifradi ba bai ce ikirani ba sai ce kai tamattu'i Wata altu an al sai na tambaye shi idan mutum zai yanka hadaya to me zai yanka tunda zan yi Ta ga mai tamattu'i yana yanka hadaya yace to me zan yanka fa kana kai ce fihi jazur nan ce jazur ana nufin ko dai ta mace raƙumi ko namijin raƙumi aw bakaratun ko kuma saniya da ta aw shatun ko akuya da nan akuya aw shirkun fi jamin ko kuma a samu mutane kamar guda bakwai ta kan saniya ɗaya ko dai wani a makamanta ka ko mutum biyu ko uku ko hudu za su iya haɗuwa a kan saniya ya lamun gane shi ne au shirkun fi damin mana waɗansu mutane su haɗa kan saniya guda ɗaya ko raƙumi guda ɗaya dama shi ko alayya za ga ana haɗuwa kan raƙumi ko akan mai saniya Ya shi ne shirkun fiddan mu kala mai riwayar hadisi sai ce wa 'Ka'anna anna nasin karihuha sai na ga amma mutane da suke kiyo da Abdullahi dan abar sai kamar ba sa son aikin mana ba ba ta mafi suke so a titi wani wani kala suke so a titi ko ifradi ko kirani fanim ya ce sai bacci ya kama ni bacci yana kama ni fara'aitu fil manami sai na ganna a cikin wannan baccin ka anna insanan yunadi kamar wani mutum yana kira na mana ya mafarki ga wannan yana kiransa yana ce masa Allahu akbar yana ce masa yana ce mata hajjin mabru ya ce kai bawan Allah wannan hajji da za ka yi ta zama hajji karɓaɓɓiya hajji karɓaɓɓiya sannan wa mutatun mutakabbala kuma surar da ka bi kai aikin hajji irin na tamattu'i shi ma wannan ya zama karɓaɓɓiya a gurin Allah ke na ce a ruwayan musulun sai ce wa umratun wato mutakabbala wanda zai tamattu'i ga aikin hajji tamattu'i ga umara an karɓa aikin haji kuma an karɓi umara an gane fa sai ibn abbas sai na zagon abdullahi dan abbas fa hu sai na ga mai abin da na gani a cikin mafarki fa kana sai ce allahu akbar sarki ya tabbata ga Allah sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin tamattu'i sunna ce ta baban alqasim shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Sala mun gane ko Sai idan muka kalli wannan hadisi za mu koyi darussa kamar haka na ɗaya masharu'iyatu tamattu lil hajji mana shari'a ta nuna za ka yi aikin haji ta surar tamattu wa huwa al-bada'u bil umrati fi ashhur al-hajj shine ka fara yin umara a cikin watannin hajji sai ka warware sannan ran takwas ga wata kuma ka fara ka har ma da aikin haji. sai ke kama na aqada ala dalika kama ala dalika ittifaqul ulama kamar yadda malamai suka kulla ittifaki akan wannan in aikin gaji ta mafi za a kuma shi ne ya fi sauƙi shi ya fi sauƙi isa ne ko gobe zan yi ta mafi ne ya fi sauƙi muna gane wata rana a saboda ɗaura wannan gyotin ka zauna da shi akwai wahala muna gane akwai wahala ka ɗaura wannan gyotin wata rana mana da a ranar da haka na ji aikin hajji domin da wasu mutane ba zan faɗi garin su ba mu muna yin tamattu su suna yin waɗansu su a cikin suna ifradi wasu suna kirani ma'uzamin su ma suna yin ifradi kaga suna nan tare da wannan ba a wannan haramin da ake daura wata ran da daddare sai na farka sai na ga wani haramun sanan shi kuma nan sai na tashin shi sai ya faɗi suna ya ce wani baka dai ganda bako na ce a za'in kanka saboda ɗaura wannan abin yana da wahala mana gane ya? amma don da kai aikin hajji kai ba wani damuwa abu na biyu annal mutamatti'a alayya hadiyun yastaruhu ala qadri istita'ati cewa duk ne ke aikin haji na tamattu ya sani zai yanka hadaya amma tamatta abin umar ta al hajji sai ce mai wa mastaysara min al hajji to akwai hadaya abu na uku annal hada ya min al ibli zakaran al'unsa wal bakar wal da zakaran al'unsa. Sai za ka yanka hadaya ko ne ka yanka raƙumi mace ko namiji saniya mace namiji Kimciya ma mace ko namiji haka ɗan taure ma mace ko namiji muna gane ha abu na hudu jawazul istiraki fil hadi wa zalika maqsusun bi shurufin mana ya halatta a samu musharaka ku hada kan dabba guda daya a matsayin madaya amma wannan da sharuɗa abu na biyar dalilu dalilun ala ikhtilafi sahabati fi mas'alati nusk ayyuha afdal a cikin hadisi na akwai dalilin da yake nuna sabanin sahabbai da tamattu'i da kirani da ifradi wa nafi amma jumhurin malamai sun dafa kan cewa matu iya falala abu na shida wato alisti nasu wa listi sharu bin ru'yati salihah allati tuwafiqu al wato jin daɗi da kuma yin bushara da mafarki idan ya zama ya dace da gaskiya abu na bakwai mashru'iyatu su'ali anil ilmi shari'a ta nuna a ringa tambaya akan ilimi karka yadda baka tambaya kan ilimi da abin da ka gane baka tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun misal qur'ani a cikin shi wa yasalunaka anil mahid yasalunaka anil khamr wal maisir wa yasalunaka anil yatama wa yasalunaka anil jibal yasalunaka anil anfal yasalunaka anis sa'a yasaluka an-nasu anis sa'a da qur'ani a cikin shi da suna tambaya ka gaza suna tambaya kaza suna tambaya kaza abu na gaba abdur ru'ya Ali kibari min al fudala'i aw al ulama in kai mafarki sai ka bujirar da shi ga waɗansu manyan mutane ko wasu malamai dan ka ji fassara abin da yake ciki abu na ga mashru'iyyatu takbiri in dasta izamil amri wa istibshari bin wal ma'ana shari'a ta nuna wato yin kabbara a lokacin da wani babban al'amari ya faru ko wata bushara ta zo sai kai kabbara ta Allahu akbar ba iyo za ka ba maka kan kristoci ta Jesus no a Allah ko za ka Allahu akbar an gane ka san a cikin musulmi akwai wanda shi ko kai kristoci a sha wasu kai wani ma bakin ciki yake go kristanci ya ci baya bakin ciki yake shi ta za ga wancan ɗan ƙura'ani ɗan ba ɗan ɗan tafi ne wani ɗan ƙara ƙasa za ga yanzu wanda ya sa a gaba yi wani adam shaka da wani baban jire ne duk musulmin gaskiya zai ji daɗi idan ya ga abin da baban jire yake yi a yanzu in ka kwatanta shi da abin da yake a da fim yake yi da rairaye a yanzu ya je ya dawo dama mahaifinsa ya kai shi ya yi karatun comparative ya yi karatun comparative ma'ana na religion tsakanin kiristanci da musulunci wannan ilimin nasa da shirya ta same shi ya dawo masa yake zuwa yake tattauna da kiristoci har da fastoci suna dawo da su cikin musulunci to wannan shine abin da shi kuma nan ɗan kalaka shi ne, baya jin daɗi ya zai yau fasto wane ya dawo fastowa ne da wadannan mutane suna zargi suna zargi cewa ko dai wannan kirista ne shi ma za ka sa mai da za ka je kwamfuta ka sa mai kayan kiristoci da kwarar sai ga ya dace sai ga ya dace saboda fuskar babu annuri na musulunci a tare da shi domin aikin da yake shi ya san ba musulunci yake ba kuma shi damuwarsa musulunci ya ci kuma ta hanyar da zai bi musulunci ya ci baya ita yake bi Irisi ya Allah ce wa idan kai lalahun ta'ala wa ilama an zala wa ilan rasul. Ra'aitul munafiki ne ya sujju na an ka sujju da. Fa kai fa idan a sabadun musibatun bi ma kaddaman aidehim. Kun ma ja'u ka ya halifu na billahi in a radda illa in sana wa taufiƙa. Wula ikan labi ne ya alamu Allah ma fi kulubihim. Fa an arif an hun wa idun wa kullahun fi an kusin kaulan Allah san duk abinda da jiskin zuciya su ya san kanyar ke abin da suke bada. Ba a jini suke ba. kana addinin gaskiya zaka zo ka ce ku zo kwa da kai da kadiriya da tijjaniya da shi'a da ku kala kalakatu kuma da wannan haɗin kai da ya kira wai yana kira su ne akan yan ilala mutanen da ba da masallaci ko ɗaya a tun 1978 kun kata maganin su wai sai yanzu da ma kai sun da duwanda ya ce mana kula na mutum mai tas ba da muke tsoro yanzu da an ka je ka samu manyan na yan ilala yan shekara saba'in tamanin za su gaya ma da an kwace musu mata an tafi da gidan haya an jefe su an dake su wai zubin rashin kunyar ka isa zo ka dake mu ne duk rashin kunyar ka baka isa ba duk rashin kunyar ka in muka zo muka ce yanzu za mu aure ne tsakanin ahli sunna ni ahli sunna in ba in ba wani ahli sunna ya aura wani ahli sunna ya bani yanzu za mu iya yau mu ya kai ba mu bukatar kowa ko mu in bi akan wai harkar wai akan bata ne za mu haɗa kai da mutum wallahi ba za mu haɗa mu za ka shi wannan yana cikin damuwa dan kala takan yanzu ya sako Adam shaka a gaba ya sako kuma baban Chinedu a gaba kuma ko muna nan muna goya musu baya domin abin da ke yi daidai ne suna kiran musu musu me yasa Allah ta'ala ke wa'azi me yasa ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana me yasa Allah ke kira zuwa ga hanyar ubangiji me yasa saboda waɗanda ba a cikin musulunci ce ba a shigo da cikin musulunci da shi kuma wannan bakin ciki ne yake damun sai ana shigowa cikin musulunci kuma tun da yake wa'azinsa ka taba ganin ya ce kristanci ko kafirci ba daidai ba ne ka taba gani ya ce kristanci ba daidai ba ne kristanci ku daina kristanci ya taba yi amma so nawa za a kira ahlul kitabu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sai aka ce me Allah na abu da illallah dole ne ya kira zuwa ga tauhidi shi ko baya so tunda dama tauhidin babu shi shi ya zo ne don ya lalata musulunci kuma ya kasa gane cewa wallahi addinin musulunci ya fi ƙarfin kowa sunna ta fi ƙarfin kowa da aka waɗannan mutane su abinci ne za a tsaya su da addu'a wanda yake da abin da ma zai taimaka musu wajen su wannan da'awar ta shigar da wanda ba musulmi ba cikin musulunci wallahi ya kamata su wannan ya kamata su wannan muna da wani kwamiti na na na musulunci da maguza ana musuluntarwa wannan ba ƙaramar riba ba ce a ce wani mutum guda ɗaya musulunta ta hanyar ka amma shi saboda baya son musulunci duk lokacin da ya ga musulunci ya ci gaba to nan zai zo ya kawo hari duk mutanen da suka zama su ne suke yin addinin musulunci da gaskiya su yake kaiwa hari baya kaiwa kowa hari sai ahlus suna ko mun mu sa ba jire da mu saboda mu a Najeriya mun yi kaka gida in ka lissa masallacin juma'a mun fi kowa masallacin juma'a mun fi kowa sai na ilimi da ake karantarwa mu ba ma rigima ba ma ta da hankali Allah shi da abu na gaba hirsu salatu ala nashr al-ilm magabata suna da kwaɗayin yada ilimi ma kana yadawa kai ma ka yada ilimi ko ka taimaka wajen a yada ilimi abu na gaba jawazu takmiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khabari an wuduna nida'ihi biha cewa in zaka bada labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kira ta da kunyarsa amma ba zaka je game da kana ya abul kasim a amma na sai ce sunnatu abul kasim wannan sunna ce ta me ta baban alkasim da yace Allahu akbar sai ce sunnatu abul kasim wannan hadisi yana falalar abdullahi dan abbas da kuma tabbatuwarsa a cikin ilimi ta inda yayi fatawa kuma ta dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda ake nufi da ibada shi da ibada zaka ta dace da ilimi ya zama akwai ikhlasi a ciki akwai haƙuri a kuma roƙon Allah madauki sarki ya karba a cikin Allah ta'ala ya kama dace al hadithu thani wa thalathuna ba'da al عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحل بالعمرة ثم أحل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من فساق الهدي من من الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن أهدا فليطب البيت وبالصفا والمروة وليكسر وليحلل ثم ليحل بالحج واليعد فمن لم يجد هديا فليسوء ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم وإذا رجع إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاث أطواف من السبع ومشى اربع وركع حين قضى طوافه في البيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فات السفا وطاف بالسفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه ثم يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل min كل شيء haruma min wa مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى وساق الهدي من min wannan hadisi Imam bukhari ya fitar da shi a kitabul hajji kamar yadda Muslim ma ya fitar da shi a kitabul hajji sai da Sheikh al Sheikh al ya hadisin farko a na uku na hadisi ka fara layin abdullahi dan umar zuwa layi na uku na hudu wurin da aka ce fataman fatamatta annasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ahalla bil umrati ila al hajj dan nan gurin jama'a layi jama'a layi wannan an same shi ne a cikin nuska ta umda nuskar umdatul akam an gane amma baya cikin bukari ba ta cikin muslim ya inda na faɗa fatamatta an nasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ahalla bil umrati ila al Ya nan ja mata layi in ka koma asali cikin bukari babu wannan gabar ka koma cikin muslim babu wannan gabar na lamun gane shi sa malamai suka ce me yiwa wato ya gamu da abin da ake kira sabaqatu qalami mana rigaya alqalami suna ga da kasu ce rubutu sai ya dauka cewa wannan jumla tana da shi alkali ba ta da shi wasu wasu ce a'a waɗanda suka na ƙanto umdan ne suka ƙara wannan amma ba shi asalin mai umdan ba za ka dai ta cin hadisi mun gane to idan mun kalli kowa gane gudun ko abdullahi dan umar in kana so tabbatar sai ka je ka ɗauko bukarin ka sai ka ɗauko hadisin sai ka duba sai ka ɗauko muslim ɗinka sai ka ɗauko hadisin ka sai ka duba muna gane ko kuma sati mai zuwa ni zo da bukari zo da muslim na san da nan ba bukari ba Musulmi. a sai kana da kadarar dubu ɗari amma ɗakin ka ba bukari ba Musulmi akwai matsala wala akwai matsala a ce mutum yana da kadarar dubu ɗari amma ake sa ba bukari ba muslim akwai matsala akwai matsala akwai matsala murya da kyau duk wanda ya samu kudi ana zai shi bukari ba na jin zai wuce dubu arba'in da su zai wuce na mun daɗe da su ya kamata an faɗa a jikin bukari da muslim nan ka koma ka duba amma an ka tashi faɗa yanzu daga bukari za ka faɗa ba daga cikin umda ba a hankali ake da littafi a hankali a hankali wata za ka da kuɗin ka dubu ɗari biyar amma sai ka zai kaso kurmi ka sai littafi haka ake yi na ji aikin jalla jallabiya uku na shiru amma da sauran kuɗi na littafi na shiru na tawo da shi ana haifa wani yayin jallabiya ma ake sosai ba da Allah mun gane a ce jalla jallabiya ka ɗan agogon ka sauran kuɗin ka sai ka mai sai ka so littafi ka tore shi saboda za ka samu bugu mai kyau Allah ne Abdullahi da Umar yace tamatta'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tamattu'i in an ce tamattu'i anan abin da ake nufi ka zo da aikin hajji da umara a tafiya guda ɗaya domin ka kalli wannan surar sura ce ta kirani amma ana kiran kirani mara tamattu'i saboda me ana yin umara a cikinsa da aikin hajji a tafiya kwaya ɗaya na lamun gane kamar yadda tamattu'i ma ana yin umara ne da aikin hajji a tafiya kwaya ɗaya sai da shi kirani an haɗa umara da aikin hajji a aiki guda ɗaya amma a tamattu'i an rabe tsakanin aikin umara da kuma aikin tamattu'i na lamun gane to sai ga kamar zalar ta salama ya yi tawattu i'adin ban kwana bil umrati ila al ta hannun yin umara zuwa hajji wa ahda kuma ya yanka ya tafi da hadayarsa dama wanda ya tafi da hadaya shi yake yi kirani wanda bai je da hadaya ba kuma yana yin tamattu kuma da zamu ji fasaka ma'ahu al-hadiya min dhil hulaifa inda zai zama manzo Allah sai kora a tare da shi hadayarsa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa halla bil umra manzo Allah sai ya harama da aikin umara labbaika allahumma umratan shine ahalla bil umra daga baya bayan ya gama kuma a bil hajji muna gane labbaika umratan wa hajjan labbaika allahumma umratan wa in ifradi ne mutu inifa. fa labbaika umratan tunda sai ka gama za ka mai da kayan ka ranar takwas ga wata shine labbaika Allahumma hajjan wani yace kalmar fatamatta annasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrati ila al hajj sai mutane suka yi tamattu'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu sai ya yayi harba da umra zuwa hajji amma na ce wannan jumlar fatamatta annasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrati ila al hajj babu wannan a asalin bukhari babu shi a cikin asalin muslim fakana minan nasi man ahda a cikin mutane a kowanne ya tafi da hadayarsa fasaka alhada min min al-hulayfa wannan mutum ya kora hadayarsa tun daga miƙaci zuwa hulayfa wa minhum man lam yahdi amma a cikin sa akwai wanda bai da hadaya da wanda yake da hadayarsa zai kira ni wanda bai da hadaya kuma sai mai zai tamattu saboda a tamattu in baka da hadayar baka da halin da zaka yi ai shine Allah madauki sarki ce fa siyamu salatati ayyamin fil hajji a hajji sai kai azumin kwana uku wa sab'atin idza raja'tum in kun da gida kuma sai ku gudana bakwai sai Allah ce tilka asharatun kamila wannan sune azumi guda goma da ake a maimakon hada in ba ni Allah ta mu gani falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata yayin da manzo Allah ya zo garin makka qala lin nas sai ce da mutane man kana minkum ahda duk wanda daga cikin ku ya koro hadayarsa duk wanda ya koro hadayarsa la hillu min shay'in haruma minhu hatta yaqdi hadata. to ba zai warware komai da ya harama da gare shi ba ba zai ba na duk abin da suka haramta a gare shi ba za su halatta a gare shi ba ba zai warware abin da ya kulla ba har sai ya gama hajjarsa ba wannan aika mafi wannan kira ne muna gane ha mana duk abin da aka haramta masa a cikin aikin haji to ba zai halatta komai komai ba zai halatta a gare shi ba har sai ya gama aikin haji tun da ya yi wannan harama daga zulhu laifa addara ranar ranar 25 ga watan zulkada tunda shawwal zulkada da zulhijja su ne ashurul hajji to kaddara sai harama a watan zulkada a watan zulkada sai ya haramarsa ta umara zai kira ni addara ta gama ranar 25 ko 30 ga wata kaga in mai tamattu ne zai warware ya ci gaba da rayuwar sai ran takwas ga wata ya tsara ƙulla haramarsa haka ne ko kuma abubuwan da aka haramta wa mai harama da aikin haji su su haramta a gare shi ba to amma shi mai kirani daga nan da wuye wannan haramar to ba wani abu da zai halatta a gare shi har sai ya yi mai har sai ya gama aikin hajjinsa na lamun gani? wa man lam yakun ahada amma wanda bai da hadiya fa falyatuf fil bait yana shiga garin makka sai ya tsawafi a dakin Allah wa bi safa wal marwa ya je ya sai amma bayan ya tsawafi a dakin Allah ya gama zai je makamin Ibrahim ya raka'a biyu an gani? wa takhzu min makam Ibrahim musalla sanan zai je tsawafi tsakanin safa da marwa sannan wal yaqsur inda tamattu'i ke bare inda Allah ya ce da tadkhulul masjidal harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum muqassirin to shi ba zai yi halqu ba sai dai takace saboda me bayan ya gama aikin yadda kuma ai akwai ƙarin aski a kansa to sai aka ce wal yaqsur sai dan yi sai sai kadan wal yahlil sai warware aikin hajjinsa wanda bai da hajji kenan ثم ليحل بالحج واليهدي sannan ranar takwas ga wata kuma sai ya harama da aikin hajji kuma ya tafi da hadayarsa in ya samu kenan faman ji da hadiyan in ko bai samu hadayar ba fa ya zai fani ya sun salasata ayyamin fil hajji wa sab'atan idza raja ila ahli sai ya azumin kwana uku a lokacin aikin hajji sannan kuma sai mai sai zo guda bakwai idan ya dawo zuwa ga iyalansa Yalan kwanci sura wannan tun daga mikati yana da hadiyarsa a hannu ya mata yi alama cewa ya ce ya kora ta zuwa garin maka wannan kaga kira ne ne ya lafin gane ya damar ya kira ne amma shi wannan a tun daga wajen miƙati babu hadiyar kila da zo garin maka sai samu ko kuma a'a har ma aka je aka tafi aikin hajji bai samu ba zaga wannan aikin mutu izini Tun da babu hadiyar in a kwanakin in ya samu daga bayan bayan ya umara ya samu to zai je sai yanka hadiya ya tamattu'insa in kuma babu hadiyar gaba ɗaya fa zai yi tamattu'insa amma zai azumi guda uku a aikin hajji sannan zai guda bakwai idan ya dawo zuwa ga iyalinsa mun gano nan fa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qadima makka manzala yana shuwa garin makka sai ya dawo wa sallama rukuna awwala da shi sai zan tuciya manzala ta salama ya taɓa rukunin da yamma da hannunsa ko kuma hadar al'aswar ya fara illan ka je wajen dawafi za ka sun sa mata koriyar fitila to bai dai hadar al'aswar ne za ka nuni da hannunka kai kabbara daga nan ka fara dawafi in kana da damar da za ka taɓa ka taɓa in ba ka dama shi kenan muna gane ha makabba خبط ta أصوات من السبع manzo Allah yi tattarfa a cikin dawafi kewaye bakwai da ake ka san ka daga hadarul aswad kana farawa in ka kewaya ka dawo nawa kenan daya ka kewaya ka dawo biyu ka kewaya ka dawo uku waɗannan guda uku da farko manzo Allah tattarfa da sauri yayi su an gane wa masha arba'an amma sauran guda din kuma tafiya yi a hankali a hankali amma wannan ana yi ne a tsawaful qudumi ba a yi a tsawaful ifada Dala mengani. Dala mengani nan. Kuma za Allah yana gama wannan tsawafi. Waraka fi na ƙaza tsawafawo bilbaik inda makami raka ce. Zala ce sallah bayan ya gama tsawafi a daidai maqamu Ibrahim ya sallar raka'a yana gamawa thumma sarrafa fa Safa sai ya tafi je gurin safa wa tafa bi safa wal marwa sab'ata afwas ya yi tsawafi tsakanin eh, safa da marwa ya kai kawo a gurin so bakwai amma shi na sai da ake barin ya idan kawo kan dutsen safa sana ake farawa Abdullahi bima bada Allahu bi shi ko Allah ta inna safa wal marwata min sha'airillah da kan safa idan ka taho akwai gurin da in ka za a yi tattarfa shi ma za ga an sama kogiyar basira daga can da nan can ne farko nan ne ƙarshe to kana hawa kan dutsen marwa ta yi ɗaya ba sai kada ba in ka dawo kan dutsen safa ka yi biyu in ka koma kan marwa uku in ka dawo kan safa hudu in ka koma kan marwa biyar in ka dawo kan safa shida kana koma kan marwa ana ake gaba to manzala sallama sai ya haka ثم لم يحلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه zalafa wato biya halatti zuwa ga komai da aka haramta masa ba har sai da ya gama aikin hajjinsa gaba ɗaya ta yaya wani hara hadaya ya yanka hadaya sayo man nahari a ranar goma ga wata wa tafa wa faba fadama bil baiti yaje kuma yayi dawashi tawaful ifada shine wannan na na aikin hajji sun mahalla min kulli in haruma alayhi sannan ya warware da dukkan abu da aka haramta masa wa fa'ala wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahda wa saqa al-hadiya min an-nas duk wanda ya tafi da hadayarsa sai aikata irin abin da manzo Allah ya aikata shine mai kirani Nala mun gane? Sai a ringa riƙewa saboda shi wani sa'in makka tana zo ma mare baka zata ba. a lokacin baka zaci za ka ji aiki waje ba kawai sai ga wani dalili ya sa an ce ka tafi aikin haji za ka sai ka tafi a rediyo dama ka karanta shi kira ne na Allah وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لكن الله يكراك سيكاتب كلامي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق isa za ka zuba haushe na cewa haji kiran Allah sai eh, mana wani gaba kasan abin da ya sa wato wato kasan zai wahala ka samu mutumin da ba shi da fikirin rayuwa a wani lokaci a wani lokaci musamman an zo harkar ciyarwa a addini ka samu mutum bai da fahimtar rayuwa irin ba da wahala mutum ne yana da sana'a amma jarin miliyan biyu yake bukata a gidan haya yake mun gane da kyar yake ciyar da iyalan saboda babu jari wannan jari ya kamata ka bashi ko kai shi maka jari ya kamata ka bashi da mun gane jari ya kamata ka bashi a'a in yana da jari amma haya yake ya mai gida inda zai sa iyalansa amma sai ga mutum talaka bai da ko tsiri kawai mutum ke ya mai baka abin da ya mugunta ce in ka ba shi ya sa ka a jari shekara biyar shi da bakwai sai biya biya kanta, ta ga yanzu ga jari ga zuwa maka ya lamu gani ko mutum bai da gida wani uba gida sai sai mai mota ita in an baka mota ba kamar an ƙara ma aure ne tsarin aure ne mana yau ɗin nan dutse kawai zan je na dawo man dubu talatin na sa'a in ka samu mutum mai mata ɗaya zuwa wannan alamin ɗin ka ba shi dubu talatin kace ya ce fani sai ya yi kwana goma yana yi ko sha biyar a gani sai kwana goma ko sha biyar yana ce fani. to bayan kwana goma kuma sai ya ƙara masa wannan talatin nan kana nan ta jiyo ma juye kana nan wata ta taya ta lalace kana nan wata wani ya buga ma za ka mota ƙarin aure shi? amma sai ga mutum yana neman jari ba da gidan zama ko sai wani sai mota da aka za ga wata shida shekara ɗaya sai rabu da motar a mana ba shi yari ne sana'a sai sai motar wata rana Allah shirya da mu wannan hadisi na fahimci abubuwa kamar haka cewa manzala ta salama annar rasul ta salama kana kad bada bin nuski mutamatti'an fadalla ala annahu al-afdal zala ya fara aikin hajji ta ne ta mutu'i wannan sai da cewa shi falala sannan mazala annar rasul sallallahu alaihi wasallam saqa alhadi min dhil hulaifa ma za ya dulla ala wujubi manzo Allah tun daga dhil hulaifa ya tafi da hadayarsa wannan ya nuna wajibcin hadiya ke abu na uku annal annal tamattu'a annal mutamatti'a yabda'u bil umrati duk mai aikin hajji tamattu'i zai fara ne da umara zai fara ne da umara sannan za mu ga a cikin hadisin cewa mutum zai azumi guda uku ne a sabu talata ayyamin fil hajji a wa sab'atin idza raja ila baladi mutum zai uku ne aikin hajji bakwai kuma sai ya dawo gida sannan ya juzu hada yi talata ayyam fi ayyam at-tashrik ya ma hada yi talata ayyam fi ayyam at-tashrik ya alata wannan azumin ka yi su a ayyamu tashrik ayyamu tashrik su ne sha ɗaya sha biyu sha uku kamar yau goma ga watan sallah babba ranar sha ɗaya kana da na kai azumi sha biyu kai azumi ranar sha uku kai azumi shi ke na karama guda uku kaza ka yi haka sannan wani hadisi nuna mana mashru'iyatu mashru'iyatu salati rakat mashru'iyatu mashru'iyatu salati rak'atayn ba'da at-tawaf bil bayt li fi'l li fi'l ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Mana in ka gama dawafi ka je makamin ibrahim kai raka'a biyu wannan shari'a ta nuna wannan to ranar goma ga wata akwai at-tawafu bil baiti wa zalika bil ifadati min al-arafa ranar goma ga wata zai kai dawafi wannan dawafin aiki hajji ne shine tawaful ifada ka gangaro daga a da sauran shi sannan kuma akwai sa'ayi akwai sa'ayi bai da safa wal marwa zaka fara da safa ka kare da marwa sannan ya halatta a kira sa'ayi tawaf shi ma ya halatta kamar da gani a wannan hadisi na sha na gaba kai sai alqiranu bayna al-umrati wal hajj yusamma tamattu'an aikin haji qirani shi ma ana kiran sa tamattu'i Allah ta'ala ya sa mu dace malamai sai sabani a cikin aikin haji wanne yake da kace da aka ce tamattu'i shine yafi shine abinda jumhurin malamai suka faɗa Allah ta'ala ya sa mu dace an hafsata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam alhadithu thalithu wa thalathuna ba'da al-mi'atayn an hafsata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma sha'nu an-nasi hallu bil umrah wa lam tahill min umratik fa qala inni labbattu ra'si wa qallattu hadi fa la ahill hatta anharu hafsata kuma zala ina yin tabbaci amma na kira ne sai sai Allah sallallahu bayan sun gama umara ita ya ma'aikin Allah ya naga kowa ya warware daga haraminsa daga da ya aikata umara amma kai baka warware ba daga umararka inda gama umara zaka shirya wannan haramin ka sa gida ka cigaba da rayuwarka har sai na takwas ga wata an gane waɗansu daga cikin sabbin sai suke amma manzo Allah bai haka ba kirki musu ya haka ya faru su sun yi kai baka yi ba bayan sai kayi suke yi shine tambayar fa kala sai ce inni labbatu ra'ati na farko dai ni na daure gashi na sai da kai zama yana yana warwatsewa baya yi za ka ɗan kan abin karewa a kare saboda suna da gashi mai yawa ran tare suka ringa warwatsuwa an gane sai ringa sannan kuma na yi wa hadiya tara ta yi domin ana rataya masa wani abu ko takalmi ko na ba a matsayin alamar cewa wannan hadiya ce za a yi da ita a aikin hajji a da hadisi a kora hadisi gane ki ne sai ke fala a hilla an hara ba zan warware ba har na yi yanka ranar goma ga sallah na yanka da yata wato ya gama aikin hajjinsa a lokaci ya gama aikin hajjinsa a lokaci malamai ta ce wannan hadisin dalilun ala annan la tastajabu li amri rasul sallallahu alaihi wasallama في الفتح من الحج إلى العمرة ليتمتعوا mutanen da suka harama za su aikin hajji kawai za su zala su ce tsoron wari su koma ta mafi wanda ma za su kira ne su koma ta mafi saboda mai babu hadiya a tare wannan hadisin yana nuni dalilin ala anna man saka rasul sallallahu alaihi wasallam kana karin wancan ana ce kirani kirani ana ce masa ne tamattari abu na uku annal qarina la yatahallalu min shay'in hatta yaqdi a'mal al-hajj duk mutumin da yake da yake kirani tun da ya sa haramin sa daga daga miƙati to ba sai warware wannan haramin nasa ba sai ya gama aikin hajji ko da zai dauke shi kwana goma ashirin talatin sai ya gama haka zai kyawo shi a to ɗan Najeriya kai ɗan Najeriya sai addu'a kasan saboda jama'a aikin hajji in ka je ɗawafinka na ƙudumi za ka je kai umara za a baka ka shiga ƙasa kai ɗawafi tunda akwai harami a cikin an san kai sabon zuwa haka ranar goma ga wata za a baka kai ɗawafinka da kayan an san daga arfa kake dan Najeriya in yana so saboda yi a ƙasa ya fi sauƙi dan Najeriya in yana so ya ƙasa kullum a haka yake zuwa ko kuma wani sai ma tambaya akai makan lawo wannan tsawafin mun ya kamun yi daidai a na kai daidai ka'ida ce ba a sa a gurin nan don mutane su samu sauyi kuma ka lalata ka'ida don zuwa ta haɗa abin gaba ba lada ya mana wasu masu tsoron rika da sa ɗan wanzu zuwa ciki wani maka je na faɗa addini ya haɗa abu kuma ka yi kuma ka yi tunanin na za ta samu aina Allah shi da dalilin وان حديث أنا يعني جواز سؤال المراه زوجها العالم عن فعله الذي وقع وقع مخالفه عليه الناس او اكثرهم على التمبيه مجنتا مثلا جماد وانا أي سدي سابا ساق ده متاني ساكي to lalle ita ma wannan ya halatta ta tambaya mata ta riga tambayar mazajen su irin ilikan da maza Allah ya sai aka samu aljawabu ma'a zikiri sababi lil mukhalafa sai aka samu anka tare da ambatar dalilin da yasa ya saba ya daure gashinsa ya kora hadiyarsa for that ba zai warware ba har sai ya gama aikin hajjinsa hadisi wa hajji hajiyara ce dan a nuna alama to wannan haka ake yi kuma wannan abin da yake nama shine ashe shugaba ko malami ba zai saba abin da ke karan yake karantarwa ba sai da dalili abin da yake ne ka'ida ba za a saba masa ba sai da dalili muna gane ha an ba dalili ba ba za a saba ba to in ka saba wani in ya tashi daukan mataki sai da ma na wauta yana gane abin hayaniya ne duk zan daina da ga waɗanda a akan media za su ga wani abu na ban ta takaici da yake faruwa wanda ko bai kamata a ce yaro ɗan musulmi ya yi wannan ba mun sha kira ga malamai cewa a an yi musulmi musulmi a najeriya amma an samu matsala mutane sun fada cikin wahala suna cikin tsanani kashe kashe ya ci gaba da sace mutane da karbe musulmi ko ba haka ba da hana mutane noma da kiwo mu ne muke faɗar wannan ba wai muna faɗar wannan ba ne da mun tsano na mutum a dan shi ne abin da yake faruwa ba wanda zai musa in dai mutum ba makiyin Allah ba ne in dai mutum yana iya faɗa gaskiya ya san cewa a arewa babu tsaro sai da ga waɗansu mayan kuɗi suna fitowa suna cewa ya akwai tsaro arewa ba tsaro amma duk wanda yake da gaske arewa akwai tsaro irin tsaron da ke arewa Allah ya tabbatar masa a cikin gidansu da cikin family shi ne ka'ida ko Allah ya tabbata a kansa tun da shi ya laifin muna cikin koma baya in kana so ka tallata duk wani ɗan takara faɗi me yi wa talakawa kuma talakawa su ga wannan abin da idan su sai ka kira su zuwa ka zaɓe su zaɓe saboda wannan dalilin kaga da cikin wanda yake yawan kiran ai muslim muslim shine babban malamin sheikh sani ya ne ina ta yawan faɗan muslim muslim ne duk da ba ma jin daɗi ba ya da daɗi saboda mu jikoki ne a wajensa ya yi wannan da'awar hidima wato ya fuskanci kalubale saboda addini saboda wannan ya cancanci a raga masa amma sai aka samu yaro mara tarbiyya ya fito da zagin ya dinga zagin wanda malam sani haji gida ya fi ƙarfin zagi sai dai a mai nasiha da amma zagi ya fi ƙarfin wannan amma aka samu wani mara tarbiyya amma abin da ban damu ba shi wannan mara tarbiyyar ya fi gyaran Allah ma ya yi wa sahabbai ƙarya ya ce Bilal an ki faɗar hadisin sa ne saboda baka fata ne alauje bai binciki tarihi ba kuma tun da kai baka san addini ba bai kamata ka shigo cikin addini ba kuma karka yadda ka buɗe kanka kofar addini fana da addini ko malaman addini dan ba lalle bane almajiran su iya haƙura ba lalle bane almajiran su ba lalle bane ka haƙura za ka yi ɗaukar mataki na shari'a akan wannan abin da kake yi in kuma aka samu marasa hankali a ciki za ka yi ɗaukar mataki na ganganci wanda ma ba mata ya faru amma in mutum waɗansu ka ɗauki mataki na ganganci akan ka ka ja kanka malam Allah fa ya hana a zagi gumaka saboda in kana zagin gumaka so wanda suke batun gumaka su ma suke zagin Allah yanzu ka zo ka da zagi malamin ka ce masa mutunci malamin mu ne duka muna jin damuwa nan zagin da ka ya bata mana don aka samu waɗansu wawaye bayan ka gama guje-gujen ka dawo gida kai ma wauta fa ya zaka wanda ba ma fata ta faru kuma za a yi ɗaukar matakin shari'a a kanka ma na sani a digiri ya farfin wannan abu kuma sa zagin mu ne gaba daya tare da cewa ni ba na tare da shi a cikin da'awarsa kuma na san musulmi da ba sa cikin da wato a cikin kiransa da yake a zaɓi musulmi musulun na san mutane da yawa ba su da wannan ba mu ana so mu musulmi musulmi shine problem da muke da shi a arewa a gyara wallahi in aka gyara mana za mu ce wannan gwamnatin taitayi taitayi taitayi ba mu da wani damuwa rashin yin can ba matsalan ba bane yin ta ma ba matsalan bane amma saboda son zuciya sai ga ɗan arewa wani ma za ga yana da rufin asiri za ga sun haɗu suna ta wai daidai ake tafiya saboda ba kama mahaifinsu ba ba a mata tade ba ba kama mahaifinsu ba ba kwace gidansu ba ba a hana siyar noma ba ba a kashe ɗan gidansu ba. Ni wata mata na gani ba ta ban kunya. wadda wanda yake cewa Najeriya ba tsaro ya Palestine ko ya Palestine wanda zai gane ba tsaro tana haɗa yaƙi da insecurity wannan yaƙi ne fa wannan ƴan ta'adda aka samu suke yi wa mutane ta'addanci wanda kuma ba mu musa wannan ko fitar da gama ba ta musa wannan shi sama yanzu alamun suna kamar suna ɗaukan matakai amma mu abin da muka ce shine a samu mana tsaro talaka ya huta amma wancan da ke zagin mana sani ya jingir to abin da ba daidai ba ne kuma ya ji tsoro kada Allah ya jarrabe shi da wata musiba saboda zagin irin wannan bayan Allah don mana sani ya jingir din nan daidansa a iya fahimta ta daidansa ta ba daidansa yawa ba kuma abin da Allah yake mizani zai ka wal wasu yawma idin al-haq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أقول حديث في سنة أبي داود بشير الرجاء حديث حسن Allah ya mutane in girmama Allah na ɗaya shugaba adali shugaba adali ba ba irin shugabannin da muke da shi ba na biyu dattijo wanda ya furfura a musulunci girmama shi girmama Allah ne to malam sani hadi da ne da ya furfara a cikin musulunci girmama shi girmama Allah ne aka hadisi yake na uku shine mahaddacin alqur'ani da zai karanta shi da daddare da rana ya aiki shi shi ma wannan girmama shi girmama Allah ne aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo waɗannan mutane guda uku ma'ana me yasa aka ce ma girmama shi girmama Allah ne a'a girmama shi yana da matukar muhimmanci a wajen Allah kamar sai ka zo ka dinga zagin wannan bayan Allah ka mai nasiha ka ji hankalinsa ka je ka same shi ya gaya ma dalilin da ya sa yake wannan bangaren kawai sai ka zo media ka kafe dattijo dan shekara 80 90 ka dinga zagin sa sai daga mutane suna mai rabi Allah ya kai faɗi wannan magana ba masu mai rabi sai su cewa ai ya taɓa yin hira ce babu sa jahila ce in dai ba sharri suke masa ba sai ita ma wannan kalmar lalle ya janye ta ka kalli mahaifiyarka ta ce mata jahila in dai ka faɗa to wannan duk wani masoyi malam sani ya jirgin dan ya ji ka zagi sani ya jirgin malam sani ya jirgin ba zai damu ba in dai da gaskiya faɗi wannan magana da haka mu ji tsoron Allah mu je da kokarin dole sai mutum mutuncin malamai zala ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai shine magada annaba da ba mutanen kirki bane Allah ba zai faɗa haka a kansu abin da na faɗa ne dai daidai Allah ba mu nada wanda ne kuskure Allah mana afuwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh